Tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. ana iya kuma kama ma a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya FM Bugu da ƙari kuma ana iya jin mu kai tsaye ta Facebook Live a yanzu haka ko kuma a fada kai tsaye yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaji. Safina Sada dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara nake fatan mun shiga sabuwar shekarar 2017 lafiya Allah ya sada mu da dukkanin alherin da ke cikinta ya kuma raba mu da duk wani sharri da ke biye da ita. yau litinin biyu ga watan janairun shekarar 2017 za mu son magana bisa yadda muke a zazzalar 'ya'ya mata wajen aurar da su ba tare da la'akari da wani irin aure ya kamata su yi ba wanda zai daure. wanda bincike ya bayyana cewa arewacin najeriya da cikin wuraren da aka fi samun mace-macen aure a yammacin afirka to shin me matasa ke ganin zai taimaka wa mu mata din wajen zaben miji na gari don ɗorewar aurensu ya dinga ɗorewa wato kenan ba tare da yana karuwa ya yawaita kiran yar yana mata magana yana ba ta shawarwari masu kyau da yadda za ta tafiyar da rayuwanta har ta kai lokacin da namiji na gari zai fita jansa a jiki da kuma musu alheri duk wani abu da kasan in ka siya da zai kai ka kai ma yarka ta ji daɗi to ka siya ka kai mata to wannan zai sa ta shaƙu da kai da sauransu idan nai wanka zan fito akwai yata za ta kalle ni ta ce abba ka yi kyau ina jin daɗin wannan abun idan ban jawo ta a jiki ba ba za ta kalle ni ta ce min har na yi wanka na yi kyau ba da sauransu. To haka kuma za mu ci gaba da tattaunawa da malamin addinin musulunci Ibrahim uh, Usman Ibrahim Musa kai tsaye ta waya kamar yadda muka faro a makon da ya gabata. Muna nan tafi da wasu amsoshin da kuka aiko mana game da tambayar da muka yi a shafin Facebook da Twitter. a shafin namu na Facebook da Twitter kamar yadda Safina ta ce mun tambaye ku shin ta yaya za mu zame wa mu mata garkuwa ta wurin yi musu jagoranci ko kuma zame musu jagora game da yadda ya dace su zafi miji na gari. Sakon farko daga Sadi Energy Tandare Potoskum ya ce barka da sabuwar shekara ga filin yau da gobe. Babu shakka haƙƙi ne ga iyaye su tabbatar da cewa sun nema 'ya'yansu mata mazaje na gari. To amma yanzu zamani ya canza, hasali ma iyaye ne ke tura 'ya'yansu domin neman miji mai kuɗi. sai abba sa'ad mahuta ya ce hakika yau da gobe ya zama wajibi daga iyaye har zuwa ya ge da makwabta yan uwa da abokan arziki mu sanya ido akan 'ya'yanmu ko da ba mu ne muka haife su ba sannan idan mun ga mutumin banza ko mai halin banza na neman yarinyar kirki sannan idan mun ga mutumin banza ko mai halin banza na neman yarinyar kirki to mai kokarin shaida wa iyayenta su kuma iyayen su yi amfani da dabaru wajen wayarwa yarinyar da kai akan illar wanda take so amma fa idan wanda take so din na da halin banza sai kuma gazali muhammad adc shuni ya ce yau da gobe sai mun yi diyanmu tarbiyya sannan mu kau da kwaɗayi da kuma san abin duniya a wajen nema wa 'ya'yanmu mata mijin aure misali a can lokacin baya idan aka ce miji na gari ana nufin mai tarbiyya hankali da kuma karatu da tare da tsoron allah amma yanzu ba haka abin yake ba miji na gari ana nufin mai arziki ko kuma ɗanɗan mai arziki ko da baya da ɗabi'u da halaye masu kyau allah da ya kyauta amin sai yusuf m ramadan mai gwambawa ya ce yau da gobe tabbas muna da gagarumin rawar da zamu iya takawa domin zame wa 'ya'yanmu mata garkuwa ha allah ya sa su yi aure zuwa ɗakin mazajensu a saboda haka ya kamata wanda bai sani ba ya sani ta hanyar saka 'ya'yanmu mata makaranta su da kula da tarbiyyarsu yadda ya kamata domin su zamto masu tarbiyya yau da gobe ina tabbatar muku cewa idan muka yi haka yau da gobe ina tabbatar muku da cewa idan muka yi haka za mu zama to garkuwa ga mu mata har su yi aure daga ƙarshe nake fatan allah ya sa iyaye za su dage domin zama garkuwa ga 'ya'yansu sai kuma abdulkadir ayuba ya ce yau da gobe farko shine kula da tarbiyyarta ka jajirce a kanta ta san kai ne mahaifinta da kula da bukatunta sannan kawaye na gari kar ka barta da kawaye kar ka barta da kawaye bata gari na gode sai bashir muktar yusuf zaria ya ce hmm a wannan zamani a wasu iyaye 'ya'ya suka mayar jarinsu a wani lokaci zaka tarar uwa ta jajirce tana kashe mai yarta kuɗi masu yawa kama da suturu takalma geluluwa da sarƙoƙi da mayuka masu tsada kai sai ka rantse tsatsar soyayya ce ta ɗa da mahaifi amma ashe wai duka saboda a janyo hankalin maza masu hannu da shuni sai kuma hafizu balarabu gusau ya ce tabbas yau da gobe hanyoyin na da yawa na farko dai mu tsaya akan turba ta gari wajen baiwa 'ya'ya mata tarbiyya ta gari mu tabbatar da ƙawayensu na gari ne da ba su karatu mai nagarta mu ba su tarbiyya wajen kaucewa wa kwaɗayi da san abin duniya da kama kai daga haram zuwa halak. Sai Salifu Bukar Tamsuwa Nijar ya ce Assalamu alaikum yau da gobe a gaskiya ne a gani na ya kamata iyaye su tashi tsaye wajen inganta rayuwar 'ya'yansu kuma su nema wa 'ya'yansu miji na gari sai kuma baba gana ibrahim zangon daura ya ce abu na farko shine iyaye su bi tsarin da addinin musulunci ya kawo game da aurar da 'ya'ya mata wajen zaba musu miji na gari ba tare da la'akari da abin hannunsa ba ta haka ne zaman aure zai kyau da tsafta tare da samun 'ya'ya na gari ba tare da samun tashin hankali ba tsakanin ma'auratan wanda ke kai ga yawaitar mutuwar aure safina maryam da mai gida usman kabar shawara Ina taya ku murnar sabuwar shekarar 2017. Allah ya sada mu da alkhairan da ke cikinta ya kare mu daga sharrin da ke cikinta. Amin. sai baffa haruna da daba bajoga ya ce yau da gobe ikon allah yanzu wallahi na tattauna da mahaifiyata domin tattauna batun yadda ya kamata a gudanar da auren kanwata da wani wanda suka amince da junan su ine muku fatan alheri malaman zauren yau da gobe sai kuma abdulrashid jola musa gwadabawa ce salam yau da gobe a gani na babbar hanyar zamewa 'ya'ya garkuwa domin ganin sun sami miji na gari a ganina suna da yawa sai dai kaɗan daga ciki su ne kamar haka zamowar iyaye na gari kulawa da tarbiyyar 'ya'yansu hana musu yawo da miyagun abokai da dai sauransu sai sama'ila ala kwankwason fulatan ya ce assalamu alaikum filin yau da gobe barka da shigowa sabuwar shekara yau dai kun so samu inda yake min ciwo hakika iyayenmu akwai sauran aiki a gabanku wajen kula da tarbiyyar 'ya'yanku domin samun mazaje na gari amma yanzu allah ya kama wani zamani zamani wanda iyaye ne suke nema wa 'ya'yansu mata mazaje masu kuɗi allah dai ya sa mu dace sai kuma nasiru yunusa garko mai bulo ya ce yau da gobe hakika ya zama tilas ga dukkanin iyaye su tsaya tsayin daka wajen ganin sun zaba wa yarsu miji na gari mai kula da addini mai neman na kansa kar su bar ta auri mai zaman kashe wando da fata mu ma mazan Allah ya bamu mu mataye na gari masu tarbiyya waɗanda za su kula da tarbiyyar 'ya'yanmu amin sai umar tijjani yusufari ya ce yau da gobe kauce ma kwaɗayi yana ɗaya daga cikin mafita da zai sa 'ya'ya mata su samu miji na garin su aura sai kuma bilyamin ma'azi yan mama ya ce yau da gobe shirin matasa kai har ma da dattawa iyaye za su iya zama garkuwa ga 'ya'yansu mata har zuwa aurar da su ga mazaje na kwarai ta hanyar yawaita addu'a a gare su jan su a jiki gami da yi musu nasiha da sa su makarantun ilimi waɗanda ake koyar da tarbiyya to da izinin Allah bara gurbin saurayi ba zai samu nasara a kansu ba. Idan kuma muka leƙa shafinmu na Twitter, at Mahmud Kaura O1 ya ce babu wata garkuwa da tafi addu'a domin ita ce babban makami ga kowane mummuni. Allah ya sa mu dace amin. Sai daga ƙarshe at Sani Yalwa 2006 ya ce yau da gobe ta jawo su a jiki a fahimtar da su yadda abubuwa ke tafiya kuma a dinga sauraron su da kuma lura da yanayinsu a ko da yaushe. To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. to mun gode kan ta bakin maryamu ta mun gode <laughs> eh da fatan za a ci gaba da aiko da sakonni ai kam ayo sun yi ba da bayani kam eh, masu ma'ana masu ma'ana gamsarwa ai eh, kam to sai suna kokari kin san mm. a ce da safa ka jira kana jiran a saka mm. baya ka ba da an samu a mm. godiya sosai a samu sabon shekara kuma lafiya amin amin ai wannan magana aure kam Mm, inda zaki gane abin da ke damun mutane da kayi maganan wani darasi sai kaga an yi masa cato alaman yana ɗaya daga cikin abin da yake kimantuwa eh, ƙwarya ta za mu magance shi gaskiya kam ya mm. kamata kam yanzu to bari mu bi wakiliyar mu Madina Dauda don mu ji ƙarashin tattaunawar da ta yi da matasa game da wannan batu to salamatu shin iyaye maza akwai inda suka gaza misali wajen kyautata mu 'ya'yansu mata da yake sawa har yarinya ta tsimayi wani abu a wajen saurayinta? eh tabbas akwai inda maza suka gaza wani lokaci namiji ba tarbiyyar 'ya'yan shi ne a gaban shi ba sun manta da tarbiyyar da allah ya ba su nan wani rana zai tambaye su wace rawa iyaye maza ya kamata su taka wajen ba 'ya'yansu mata kwanciyar hankali da natsuwa a cikin gida ya zama cewa ba ta jin kamar ba a santa a gida an ƙosa ta bar gida rawan da uba zai taka wurin kwantar mai shi hankali ko kuma ta ga kaman ba a masa mata a wurin a gida ko wani abu ba ni a nawa ganin yawan magana da yarinya mahaifi ya yawaita kiran yar yana mata magana ya dinga gaya mata yana ba ta shawarwari masu kyau da yadda za ta tafiyar da rayuwanta har miji nagari hatta har ta kai lokacin da namiji nagari zai fita to wani lokaci iyaye maza ba sa samun time lokaci su kira 'ya'yansu su musu magana uba da 'ya to wannan maza suna gaza a wurin wannan namiji bai da lokaci ya kira ce kin ga wace ya kamata ki yi hakuri ya daɗa kara mata karfin gwiwa aure lokaci ne ki nasu ki zama mutumiyar kirki in karatu ne take ya encouraging ɗinta ta ci gaba da karatunta Allah zai fitar mata da miji ba dinga azazzala yarinya da magana ta fito da miji wajen azazzala wannan yarinya tana iya fitar da namijin da bai dace ba sai a mata aure iyaye su dinga taimakawa maza wurin samun lokaci suna kira 'ya'yansu mata suna zama da su suna tambayan su ya wayansu tambaya masu mahimmanci idan ya kira aishi yana gaya mata abubuwan da yake tafiya hankalinta zai fi kwanciya fiye da in ta ji a wurin saurayi ko wurin kawa to ni na ganin shawarar da zan ba iyaye maza kenan to sagiru wace rawa kake ganin namiji ya kamata ya taka na ya ba shi natsuwa da kwanciyar hankali na farko dai kamar yadda ta faɗa akwai wayansu iyayen da suka zama ma 'ya'yansu kamar dodanni idan ya zo ko shiga gida ya yi to kowa zai yi tsit saboda baya jan 'ya'yan nashi a jiki na ɗaya kenan na biyu kuma wajen kula duk wani abu da ya kamata kai a matsayinka na uba kamar 'yarka to kar ka jira wani zai zo ya maka duk wani abu da ya kamata kayan kwalliya ne in abu ne in ka siyo mata kayan in za ka kira ta za ka bata to a nan in ka bata abin sai ka zaunar da ita ka mata nasiha wance ni na aife ki kuma komai na duniya yana da lokaci yana da iyaka da allah ki konduktin kanki ki zama mutuniyar kirki ki dinga addu'a allah zai fito miki da mijin kirki ki tsaya ki yi karatu ki zama mutuniyar kirki saboda ke ma gaba za ki haifa abin da kika haifa ke ma kina so ki gaya mishi shi ma ya saurare ki to don haka wannan yana da matukar muhimmanci a wurin iyaye maza jan 'ya'yansu a jiki da kuma musu alheri duk wani abu da ka san in ka siya da zai kai ka kai ma 'yarka ta ji daɗi to ka siya ka kai mata to wannan zai sa ta shaƙu da kai da sauransu ala da misali akwai ni idan na wanka zan fito akwai 'yata za ta kalle ni ta ce abba ka yi kyau ina jin daɗin wannan abun idan ban jawo ta a jiki ba ba za ta kalle ni ta ce min har na yi wanka na yi kyau ba da sauransu 'yata ce mace kuma ita ce babba da sauransu to wa'yansu iyayen kuma ba a samun haka ka haifi ya sai ka dinga wani ma zai dinga nuna kamar haushin ta yake ji da sauransu to dole yarinya zai ta dinga jin gidan ma ya ishe ta kawai ko kuma a dinga sa ta yi wani insu irin ayyuka haka daga kannanta ita bai kamata ta yi wannan abin ba amma a ce dole ita za ta zo ta yi ba a nuna ita ga matsayinta da sauransu saboda ana ganin ta girma eh. to yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo damuwa a ah, a wurin 'yan mata su su dinga jin sun kosa da gida da sauransu da abubuwa salamatu menene ya mace ya kamata ta yi ita ma din saboda ai ta faranta ma iyayenta rai ya zama lallai tana zaune a gida gashi ta kai auren amma ta kuma daɗe ba auren kada kuma a gaji da ita gaskiya abubuwa da yawa biyayya yana ɗaya daga ciki ya ta zama mai biyayya ga iyayenta mm. ta zama mai ibada yawa ta zama mai kula da kanta ta san da wa za ta fita ta san kuma da lokacin da za ta fita kar ta zama wani irin ta zama sakaka haka ta dinga fita lokacin da ta ga dama a'a ta zama nasassiya in ta zama nasassiya to iyayenta ba su gaji da ita ba saboda yanzu mun kai lokacin da sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yara mafi yawa ba sa jin magana iyayensu saboda irin kawayen da take bi in yarinya tana bin kawaye da ba na ba to tarbiyyanta dole zai canja so ni shawarar da zan ba yara mata su zama su jin magana iyayensu aikin da ya dace su yi su yi lokacin da ya dace su tafi makaranta yarinya ta tafi makaranta ta san lokacin da za ta dawo to ina ganin wayannan dan abubuwan da na faɗa in yarinya tana yi to za ta ji daɗin zaman gidansu ba dan ce zaman gida ba dai daidai zama ne na lokacin da har Allah zai fito mata da miji wani abu da ya dan zama na damuwa dan kaɗan da kuma nake lura yanzu sai ki ga ba kasafai ma mazan ke son aure da wuri ba haka ne eh to na gani saboda maza yanzu ni dai ganin abin da ya sa maza ba sa son aure da wuri saboda abin da suke so suna samu saboda mafi akasarin mata yanzu tarbiyyarsu ya zama wani iri yawa duk lokacin da namiji yake bukatan mace yana samu a lokacin da yake so shi yasa namiji zai zauna ba tare da yayi aure ba yana ji kamar yin auren ma me amfanin auren tunda ina samun abin da nake so in biya ma kaina bukata da dan na biyu na uku to ina ganin shi ne ke sa maza yawanci na biyu zan ce yanayin sadan rayuwa wannan miji yana gani shi karan kanshi bai iya samun abin da zai ci ya koshi ba yana tunanin idan ya ɗauki 'yar wani ya kawo bayan ɗan gidan da yake zama one room zai nemi two rooms ko room and a palo tuwon da yake kawa mudu ɗaya ya ci a sati ɗaya dole zai nemi mudu uku to ina ga sadan rayuwa yana ɗaya daga cikin abin da yake hana maza aure da wuri to sagir ka ji abin da salamatu ta faɗi cewa akwai tsadar rayuwa akwai kuma rayuwa ta alfasha da ke sa namiji kawai a duk lokacin da yake buƙatar mace yana iya samu to wace irin shawara za ka ba maza da matan gaba ɗaya saboda na ga lokaci ya fara hararar mu to gaskiya na farko mace ta zama mai kama kai a duk inda take duk yadda wani namiji zai zo ya yaudare ki ko da kuɗi ko da wani sarƙa ko da wata wayar hannu kar ki kuskura ki ba da kanki gare shi saboda da kin ba da kanki gare shi shi shikenan ya riga ya samu abin da yake so ko ya zo da niyyar auren nema zai jikin fitan mai aka don akwai waɗanda ma sukan iya ba da sadaki amma idan suka samu abin da suke so za su iya barin sadakin ma tun da ya riga ya biya wa kanshi bukata to babbar shawara ta ga 'ya'ya mata su kama mutuncin kansu su kama matantakansu su rike to za su samu daraja ba a duniya ba har ma gurin Allah na ɗaya kenan su kuma maza shawarar da zan ba su duk yadda za ka nemi aure na farko dai tukun ya zama na kai mai ƙoƙarin sana'a ne ko ka yi karatu ah, ko kuma a'a ka koyi aikin makanike ko wani duk wani abu da ya sana'a ko direba ne kai ko menene da ka san za ka iya rike matan to wannan sana'a ita kanka ta za ta iya ƙara maka ƙwarin gwiwa na bari ka samu abokiyar zama tunda kai ma ba daga sama ka faɗo ba wa'yansu ne suka yi aure suka haife ka to kai ma ya kamata kana da tunanin cewa gobe za ka bar wanda zai maka addu'a to shawara ta ga mata su rike kansu shawara ta ga maza kuma su kowa ya kama sana'ar da ya ga ta fiye mashi alheri kar a yadda da zaman banza to wannan zai taimaka kwarai da gaske wajen ah, kawo saukin taɓarɓarewan abubuwa salamatu ki ba iyaye shawara na ƙarshe da yake su ne masu zama da wa'annan 'ya'ya to ni shawarar da zan ba iyaye musamman maza ma'aifi ya kasance ya dinga kula da bukatun 'ya'yan shi tun lok especially in yarinya ta kai especially in yarinya ta kawo jiki wurin su kayan kwalliya in dai wani kayan masarufi da ya dace ya dinga siya ma yarinyan shi uba ya dinga yin kokari ya riga wannan saurayin kama yan shi kayan da ya dace saboda idan saurayi ya riga ana samun matsala uba ya rige ya rige saurayi ma yashi abin da ya dace kamar saya mata kayan kwalliya da sauransu ita kuma uwa ta dinga kasancewa a gida tare da 'ya'yanta ba tana fita ta bar yarinya a gida ya ta zama kamar ita ce matar gida ba ta dinga nutsuwa a gidanta tana ba 'ya'yanta tarbiyya tana kula da su in ya ta tafi aika ne uwa ta sani in ya ta tafi makaranta ne uwa ta sani ba kawai uwa ta tafi nata sai abin da ya faru daga baya a gida ba uwa iyaye mata su dinga zama a gida suna kula da tarbiyyar yaransu to a nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa akan batun auren 'ya'ya mata da yadda yanayin zamantakewa da rayuwa ke tilasta musu su ji kamar ba a ƙaunansu a gidajensu su ji dai kawai in ba auren nan suka yi ba ba su dace da zama tare da iyayensu ba da har ike sawa su kai gama zaben wasu mazan da ba su riga sun shirya aure ba a tafi gida an je an yi auren yau gobe ne kullum a tashin hankali kan a ankara a san abin da ke faruwa har ya sako ta ya da ita gida da fatan in kunne ya ji gangan jiki ya tsira to sai kuma wani jikon mu sake dawowa da wani darasi ko kuma mukabala da za mu yi domin faɗakarwa ko don ya kanmu ko kuma ga 'yan uwa masu saurare a madadin sagir sani hashim da hajiya salamatu abubakar ni madina dauda da na shirya shirin nake cewa mu kasance lafiya. thank you tare da limamin masallacin Sultan Road a jihar Kaduna, Malam Usman Ibrahim Musa, don ci gaba da tattaunawa da shi game da tanadin da addinin Musulunci ya yi game da aurar da 'ya'ya mata. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. To, barka da warhaka Malam Barka da zuwa, barka da. Yawwa, kuma na mai da kokari, sannu ku Allah ya ba da alkhairi. Amin. Amin. To malam eh, dama makon da ya gamata mun faro tattaunawa tare da kai wanda muka ce a wannan makon za mu baka dama mu ji shin yawancin irin wannan matsala ta magana aure da magana a zazzala 'ya'ya mata ba tare da tunanin wani irin zaɓi za su yi su auren ba ko dan ya ɗore da sauran makamantan irinsu. Akwai gudunmawa sosai da musulunci ko kuma wasu mata muhimmai suka bayar a musulunci duk da yake an musu aurar da su kuma ba tare da irin wannan zazzala ba amma sun zama abin koyi wani shimfiɗa za ka yi akan wannan da shi muke son mu ji tsokaci na'am bismillahi rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim رب اشرح لي wa ويسر لي امري واحلل عقدة من bad يفقه قولي وبعد السلام wa ورحمة wa وبركاته وعليكم السلام alhamdulillah wato kamar yadda ne mana bayani a sati da ya gabata hmm. shi addinin musulunci a koda yaushe addini ne na kawo ma mutane yanki ma'ana su san su yantattu ne kuma su san su cewa ubangiji ya shirkanta musu maganar aure yana ɗaya daga cikin manya-manyan ibadoji wanda ubangiji ya kawo su a cikin alkur'ani wanda har allah ya ba mutum zaɓi game da mayin auren har yace fankihu ma ɓaba lakum minan nisa'i masana wa sulasa wa ruba' kaga ya baka dama mm. kai ɗaya kai biyu kai hudu kai uku mm. amma sai yake in ba ka iya adalci fa in khiftim in kun ji tsoron Allah ta ajiyu ba ku iya adalci to fa wahida ku auri mace guda ɗaya mm. kaga wannan yana nuna musulunci shi mai kare wa mutane mutuncin su ne da kuma su adalci a cikin kowane al'adu na rayuwa. Isa annabi sallallahu alaihi cewa a cikin wani hadisi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyya dukkanin ku makiyaya ne ma'ana a ku nan da Allah ya baku yaya Allah ya baku su ku kiwata su ne kuma shi mai tambayar ku ne akan abin da Allah ya baku kiwo to ashe tun da Allah zai tambayi mutum akan ƴaƴansa da Allah ya bashi kiwo to wajibi ne ya sanya ido a kansu ya gane cewa 'ya'yan nan Allah zai tambaye shi gobe kiyama ya ya tarbiyyantar da su eh. kuma sannan ya ma ya aurar da su tukuna eh. shin ya shiga haƙƙin su wurin aurar da su ko ko bai shiga haƙƙin su ba eh. yarinyar nan ta kawo yaro mai mutunci mai daraja shin ya yadda ya aurar mata da shi ko ko wani aurar wanda ba wanda take so ba dan musulunci bai yadda ba shi musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri mata waɗanda suke kauna wasallam mm. yake kada wani ya yadda ya auri wata mace ba ta kaunarsa ba ta son shi mm. kaga annabi ya nuna mana kenan uba kar ya ta zo ba ta kaunar miji ba ta son sa ka ce sai kai mata aure dole mm. wannan ba musulunci bane in ta kawo zaɓi kamar cikin tattaunawa da hajiya madina da ta yi da waɗancan bayan Allah alhamdulillah na ji wani ya ko wata ta yi tsokaci cewa uba wajibi ne ya zauna tare da 'ya'yansa yana musharaka da su yana jin ra'ayoyinsu sannan kuma yana nuna musu cewa ku zaɓi maza fa na kwarai na kirki su ma mazan yana ta ku nemi mata na kwarai na kirki kaga wannan zai jawo hankali da uba ya hmm. zaɓo ma ko kuma ita ɗaya in ta tashi kawo miji ta zaɓo wanda mahaifinta yake so hmm. ta san shi mai addini ne mai sana'a ne mai aikin yi ne hmm. wannan shi ne abin da ya kamata mutane a kodayaushe iyaye su lura da shi kwarai da gaske muddin ba ka zama da 'ya'yanka tana jin biyu ɗinsu to ka ce kuma za ka yi musu aure lokaci idan yayi wannan bai dace ba mm. sai ka ga mutum ya ɗora ma yarinya talla ko baya nan an ɗora talla ta wuni bai san cinta ba kuma bai san shanta ba sai ta je ta ɗauko wani ta kawo mishi mm. wanda shi komai jiran shi bai so ce ba za a yi auren mm. ga an bata mata tarbiya ta kawo wanda bai da tarbiya to wannan ita ma illa ce wanda ita ta iyaye su kula da ita bari mu karatu wani aure da aka yi mai albarka wanda aka yi tsakanin Fatimatu da Aliyu bin Abi Talib. Mm. Ku duba Aliyu bin Abi Talib kani ne gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Mm. Amma ya ɗauki ƴarsa ya ɗauki ƴar shi ya ba Aliyu bin Abi Talib. Mm. Da ya ba shi wannan ya kuma har zuwa gidan yake yana kai musu ziyara. ya zauna a kan gado ya sa Fatima a hannunta na dama ya sa Aliyu a hannunki na hagu. Menene wannan yake nuna mana? ashe wannan ya nuna mana cewa annabi sallallahu mai sauki ne ga iyalansa kuma da ya tashi hada auren nan auren ya haɗu saboda akwai ƙauna tsakanin junansu akwai yarda tsakanin junansu wanda mu ma inda muke ɗauko tarbiyya gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya kamata mu kula da irin wannan tarbiyyar ku dubi gudunmawa da ainihin fatima ta ba addinin musulunci mm. saboda ne saboda tana ƙarƙashin aliyu bin abi talib ta haifan mu annabi sallallahu ainihin jikoki saboda me auren ya yi albarka an gina shi abin da kan abin da ya dace mm. sannan na biyu akwai wani aure da za mu duba shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam mm. ai ya aure Aisha hakika ya aure ta shekara tara kamar da malamai suka fi jayi a kai mm. amma annabi sallallahu alaihi Aisha tana gidansa yana ta tarbiyyarta yana ta tarbiyyarta har ku duba ku ga don a nuna cewa tana yarinta ne kaga bai kamata ma annabi ya kwanta da ita a lokacin ba hmm. har tana wasa da yan tsanarta da menene da sauransu hmm. sai zo karba yace ce mata sai ki a yake ce mata wannan menene ta tace adokin dokin Annabi Sulaimanu ne mm. kaga ashe akwai yarinta tare da ita mm. ya halatta ai amma yanzu mu yanzu mm. in ka aurar da yarinyar ka yar shekara tara zuwa goma ko sha biyu to akwai yiwuwar mijin nan kwana ɗaya biyu ko yace zai kwanta da ita kaga zai haifar da illa a nan ta yoyin fitsari da likitoci ke magana ina fata an fahimta dan ba za su yi hakurin ba yau wato wannan ma yana da kyau iyaye su gane irin wannan mm. shine su likitoci musulunci ya yadda da likita mm. yasa in ya ba da ma shawara za a iya karba mm. da haka aurar da yarinya tana yar karama ma musulunci bai yarda da shi ba a aurar da ita lokaci guda a kwanta da ita amma ya yarda a yi auren a tarbiyyance ta har lokacin da za ta yi karfi ta kwarin da za a iya kwantawa da ita don guje cututtuka da za su same ta ne to ai ai ka faɗi komi <laughs> mun gode ka rasa to dire magana ka to abin da muke so eh. iyaye su samu zamanantuwa da shi ne a kansa mm, kuma zan ƙara maimaita abin da na faɗi a baya a wancan sati eh. to Allah mutane mun yi sakaci mu musulmi fa mm. kyawawan ɗabi'o'inmu kyawawan mu mm, waɗanda suka ma ba musulmi ba suna ɗaukewa suna barin mu ba ma kiyaye su to muna godiya sosai mala Usman da fatan in kunne ya ji ganga jiki ta tsira kamar yadda Madina ta kanci. Gode kwarai To yanzu kan duka duka saboda lokaci dole nan za mu ci mm. burki da fatan mun kare da duk abubuwan da muka tattauna daga makon da ya wuce zuwa yanzu a madadin. Maryam Bashir Bagaji da Safina ta sada so dangi. Sai kuma wacce ta ba da umarnin shirin wato Julius Gresham tare da taimakon Saida Handun da kuma injiniyan mu neo Greg. Ibrahim Jarmai shine ya hada mu da ku ta Facebook Live. Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa sai kuma gobe in Allah ya kai mu a cikin wani sabon shirin na yau da gobe. Yau da gobe shirin su ba ba. Muryar Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da malalace. Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba. Yau da gobe muryar Amurka na a choice.